a ranka daɗe menene musabbabin da ya sa kasa wannan gasa na yankin kobi wanda yake da taken kobi a pre-season wanda aka masa da lakabi da ma 2019 eto alhamdulillah da farko dai kamar su loc local organizing committee yanayin yadda na ga suke shirya wasanni so abinsu ya matukan burge ni yadda na ga ake wasa cikin zaman lafiya da haɗin kai da kuma a biyayya da sauransu na zo na kalli wani last competition da aka buga a filin kwallon kobi wannan dalilin na ga yadda youth suke haɗa kai a wurin cikin zaman lafiya da ba da haɗin kai masu shugabannin da suke haɗa wannan wasa shine ban sha'awa ya burge ni so wannan dalili yasa na sama mai girma gwamna wannan kofi domin a ci gaba da zumunci a tsakani a ga ɗumbin matasa sun taru a wannan waje shin a wani irin shawari za ka bayar da gwamnati wajen ganin wayannan harka irin musamman na wasanni an bunƙasa shi wajen wayannan matasa sun samu wajen da su zamo dogaro da kansu to alhamdulillah dama already ita gwamnati jihar bauchi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan muhammad abdullahi abubakar makamu babba dama tana da shirye-shirye musamman wadda take yi wa matasa musamman a harkan wasanni sosai dai da mu ba da shawari a ƙara azama akan wannan al'amari saboda su matasa su ne ƙashin bayan tafiya a kowane irin tafiya ne so lalle za mu ƙara ba da shawari wa gwamnati domin ta ƙara ƙaimi akan wannan al'amari wallo dama tana yi a wace kira kuma za ka yi wasu matasan wajen ganin su rike wannan abu ya zamo madogara gare su. Eh, to alhamdulillahi lallai ina jawo hankalin matasa da lallai su lura da kyau saboda rayuwa bayi yiwuwa sai da su lallai ya kamata waɗannan irin wasanni kamar ƙwallon ƙafa da sauransu lallai su riƙe al'amarin tunda na ga suna da zimma a kai su riƙe al'amarin da gaske domin wannan zai iya kai su ga gaci. shin nan gaba kuna da niyan wani inganta wannan gasa wanda aka fara shi a bana kwarai da gaske an fara kenan wannan wasa an fara shi kenan ba za a sai an zagaye dukkan ah, loc da suke cikin jihar bauchi gaba daya sai an buga wannan wasa domin matukar wasan mun fahimci yana da mahimmanci kamar yadda matasa suke ba da haɗin kai suke fitowa kwansu da kwarkwatansu domin ah, gani ma idan su a abinci yadda ake gudanar da wasanni cikin zaman lafiya da lumana lallai wannan wasa za a ci gaba da yinsa insha Allah.